الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خطبتنا في هذه الجمعة مع الصدق التصدق على الفقراء والمساكين الصدقة لها شأن عظيم في الدنيا والآخرة عباد الله تصدقوا مما أعطاكم الله تصدقوا مما رزقكم الله سبحانه وتعالى فإن الصدقة لها شأن عظيم يوم القيامة لها شأن عظيم يوم القيامة يوم يخرج الناس من قبورهم هفاة أراة غرلا والهر يومئذ شديد والزهام يومئذ شديد وثم وضعت الموازين ليوم القيامة ونزل الرب سبحانه وتعالى ليقضي بين العباد ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وفي هذا اليوم الرهيب وفي هذا اليوم الشديد فالصدقة لها شأن عظيم عباد الله فالمتصدق يكون في ظل صدقته يوم القيامة المتصدق يكون في ظل صدقته يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فالمتصدق يكون في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضي الله بين العباد يقول عليه الصلاة والسلام كل امرئ كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس قال عليه الصلاة والسلام كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس وقال ايضا ان ظل المؤمن يوم القيامة إن ذل المؤمن يوم القيامة صدقته عباد الله تصدقوا مما أعطاكم الله تصدقوا مما رزقكم الله عز وجل فالمتصدق على الفقراء والمساكين يكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة المتصدق على الفقراء والمساكين يكون في ظل عرش الرحمن هذا هو ظل ظل صدقته يكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله يقول عليه الصلاة والسلام سبعة يذلهم الله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل شاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه متعلق في المساجد ورجل ورجلان تهابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أكاف الله ورجل تصدق بصدقة فأكفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هذا هو الشاهد ورجل تصدق بصدقة فأكفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت أينه عباد الله الصدقة لها شأن عظيم يوم القيامة الصدقة تدخر لكم لأن ما عندكم ينفد وما عند الله باق ما عندكم ينفد وما عند الله باق فالله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه المبين بأنه هو الذي يقبل الصدقات هو الذي يأخذ الصدقات فقال ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم ويقول سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات عباد الله تصدقوا على إخوانكم تصدقوا على إخوانكم الفقراء والمساكين فإن الصدقة تدخر لكم عند الله فصدقة لها شأن عظيم يوم القيامة الصدقة تدخر لكم عند الله يقول الله عز وجل إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كبير ولهم أجر كريم يضاعف لهم ولهم أجر كريم إن الله تصدقوا على الفقراء والمساكين إن الله هو الذي يأخذ الصدقات إن الله هو الذي يقبل الصدقات تصدقوا عباد الله مما أعطاكم الله سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم ما منكم من رجل إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان أي ليس بينه وبين الله ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه فينظر أشأم منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يقي وجهه هر النار ولو بشق تمرة فليفعل من استطاع منكم أن يكي وجهه حر النار ولو بشك تمرة فليفعل من استطاع منكم أن يكي وجهه حر النار ولو بشك تمرة فليفعل عباد الله تصدقوا مما رزقكم الله قبل فوات الأوان تصدقوا قبل فوات الأوان تصدقوا على إخوانكم قبل أن يتمنى أحدكم أحدكم قبل أن يتمنى ذلك قبل أن يفارق الدنيا يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإيثان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يئذكم لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hudubar mu ta yi magana akan abin da ya shafi sadaka sadaka kariya ne daga kowace irin fitina dama ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa musulmai domin samun mafita a rayuwarsu ɗaya daga cikin albarka da sadaka ke da shi shi ne fitar da 'yan uwanka daga cikin kunci da halin ƙaƙani kayi da suke ciki dukkan mai yawaita sadaka alkhairi ba yankewa gabarinsa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alkawari ya ce Allah ya ce duk wanda ya fidda wani musulmi daga wani kunci Allah zai fidda shi daga cikin wani kunci saboda haka ma'abucin sadaka baya rabuwa da samun wannan alkhairi a wajen wanda ya halicce shi Allah subhanahu wata'ala sadaka tana maganin musifa yadda hausawa suka ce sadaka maganin musifa ma ma'abucin sadaka bai taba zama a cikin musifar rayuwa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yadda ruwa yake bishe wuta haka sadaka take bishe fushin Allah duk masifar da zaka ga ta faru a bayan kasa fushi Allah yi annabi yace yadda ruwa ke kashe wuta to haka sadaka take bishe fushin Allah daga lokacin da Allah ya fushi akan wani laifi ko sako da bayi suka yi daga inda bayin suka tashi da sadaka kuma Allah sai afuwa akan al'amari daga lokacin da kai wani laifi ko Allah ya fushi da kai ko wani aiki da kai daga inda kai sadaka to kuma Allah sai maka afuwa akan wannan abin saboda ka duk ma'abucin sadaka kullum yana tare da alkhairin Allah masifu ba su addabansa yana daga cikin hanya na saurin fita daga cikin halin kakani kayi hatta a al'umance shine yawaita sadaka da al'umma da su abu na gaba sadaka ita ce inuwar mutum ranar alkiyama annabi ya ba da labarin yadda wannan ini na alkiyama zai kasance to kowa yana ƙarƙashin inuwar sadakarsa ne ƙarƙashin inuwar al'arshin Allah subhanahu wata'ala saboda haka annabi ya ce inuwar da mu'mini zai samu ranar alkiyama shine inuwar sadakarsa mu yawaita sadaka domin fita daga cikin fitintunin rayuwar duniya kuma domin mu samu inuwa a ranar alkiyama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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خطبتنا في هذا اليوم مع الأمانة الأمانة الأمانة حمل ثقيل جدا الأمانة حمل ثقيل جدا عجزت السماوات والأرض والجبال عن حملها وحملها الإنسان مع أنه كان ظلوما جهولا يقول سبحانه وتعالى إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا عباد الله فالصلاة أمانة والوضوء أمانة والوزن والكيل أمانة الأزواج والأولاد أمانة الكتاب والسنة أمانة عباد الله والأمانة دليل على الإيمان الإيمان الأمانة دليل على الإيمان لا يؤديها إلا مؤمن لا يؤدي الأمانة إلا مؤمن يقول أنس بن مالك رضي الله عنه ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له يقول أنس ابن مالك ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا أهد له الأمانة طريق إلى جنات النعيم الأمانة طريق إلى الجنة يقول سبحانه وتعالى والذين هم لأماناتهم وآدهم راؤون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون والأمانة سبب لمحبة الله ورسوله الأمانة سبب لمحبة الله ورسوله يقول عليه الصلاة والسلام إن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أتمنتم إن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أتمنتم <clears throat> عباد الله الأمانة حمل ثقيل لا يؤديها إلا مؤمن لا يؤديها إلا مؤمن ويقول ابن مسعود رضي الله عنه القتل في سبيل الله القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة إلا الأمانة ويقول ابن مسعود أيضا يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال أد أمانتك فيقول الله له أد أمانتك فيقول أي ربي كيف وقد ذهبت الدنيا كيف وقد ذهبت الدنيا فيقول سبحانه وتعالى انطلقوا به الى الهاوية فينطلق به الى الهاوية وتمثل له امانته كهيئتها يوم دفعت اليه تمثل له امانته كهيئتها اي على صورتها على صفتها يوم دفعت اليه فيراها فيعرفها فيهوي في اثرها حتى يدركها فيهللها على منكبيه حتى اذا ظن انه خارج زلت عن منكبيه ثم يهوي مرة ثانية في اثرها ابد الابدين عباد الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نئم ما يئزكم به إن الله كان سميعا بصيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله hudubar mu ta yi magana ne akan abin da ya shafi amana dukkan abin da Allah ya shar'anta mu bayi amana ne a hannun bayi sallah amana ce azumi amana ne iyalanka amana ne ‘ya'yanka amana ne kasuwarka amana ne duk lokacin da aka samu ta waya to ka ci amanar da Allah ya danka maka abdullahi dan mas'ud yake cewa ranar alkiyama za a zo da bawa gaba ga Allah wadda ya ci amana sai Allah ya ce mishi ka sauke amanar da aka baka ka biya amana da ka ci a duniya imanin ƴaƴanka ne Allah sai ce ka biya amanar su da ka ci ka sayi kasar na fim ka kai gidanka cin amanar ƴaƴanka ne ka sayi kasar na fim ka kai wa matanka cin amanar da Allah ya baka ka yi ha'inci a cikin mudu da skeli cin amanar musulmai to idan aka tsaye da mutum a gaban Allah Allah sai ce wa ne amanar da ka ci da aka danka maka ka biya sai ya ce ayya Allah bayan duniya ta wuce ta ina zan samu na mai da amanan da aka bani Allah sai ya yi fushi sai ya ce ku ɗauke shi ku tafi da shi wuta sai mala'iku su ɗauke shi su tafi da shi wuta idan aka je aka jefa shi a wuta sai Allah ya suranta mishi wani abu a cikin wutan kamar amanar da aka bashi idan amanar mota yake sai a suranta mishi abin kamar motar kuma ya san cin amanar kawai ya kai shi in ya ɗauki motar nan ya mayar to zai tsira idan mashin ne sai a suranta mishi mashin ɗin da ya ci amana duk abin da ya ci amanar a duniya idan alwala ce idan sallah ne duk aikin da ya gurɓata ɗin sai a suranta mishi wannan amanan akan idonsa sai ya nufi wannan amana ɗin sai ya je ya rungume ta sai ya ɗauke ta akan kafaɗa sai ya yi yunkurin ya fito domin ya kawo ya ajiye inda Allah ya tuni shi ka biya amana sai ya zo dab da baki kamar zai fita amanar sai ta zami sai ta koma sai ya sake komawa ya bi ta zai ɗauko ta yadda ya yi wannan yaudara ya ci amana haka zai ta rayuwa a cikin wuta yana yi kamar zai samu ya fito da ita kuma ba zai samu damar fitowa da ita ba bayan Allah mu kiyaye amana duk wanda ya ci amana amana za ta bi shi duk wanda ya ci amana amana za ta bi shi ƴaƴanmu da suke hannunmu amana Allah ya bamu ƴaƴanmu da suke hannunmu amana Allah ya bamu addini amana Allah ya bamu addini amana ne rike addini rike amanar Allah ne watsi da addini cin amanar Allah ne mafi kololin cin amana shine cin amanar addini Allah a cikin alkur'ani ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun kar ku ha'inci Allah kar ku ci amanar Allah kar ku ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kar ku ha'inci amanoni da Allah ya danka a hannunku bayan kun sani mu yi kokari dukkan abin da Allah ya umurce mu da shi dukkan abin da manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam ya umurce mu da shi mu yi kokari mu misaltu da shi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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرhام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خطبتنا اليوم مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله يجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء يجب على كل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين عباد الله كان الناس قبل بئسة النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين الناس قبل بئسة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في ضلال مبين وفي ظلمات بعضها فوق بعض من كفر وشرك وجهل ومآسي فبعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا ليخرج الناس من الظلمات الى النور ليخرج الناس من الظلمات الى النور ومن الضلال الى الهدى ومن الكفر الى الايمان ومن الشرك الى التوحيد فكان حالهم كما وصفهم ربهم بقوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كانوا من قبل لفي ضلال مبين كان الناس من قبل بئسة النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين فجاءهم بالنور من ربهم كما وصفه سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هو يقول سبحانه وتعالى ايضا يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تكفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم ويقول ايضا يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ودائيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فكان صلى الله عليه وسلم بهذا النور العظيم الذي جاء به من عند ربه يدعو الناس الى لا اله الا الله الى عبادة الله وحده لا شريك له ويهذرهم من الشرك ويدعوهم الى جنة ارضها السماوات والارض فبلغ الامانة فبلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الجمة وجاهد في سبيل الله حتى اتاه اليتيم يجب علينا ان نحب النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الجمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال ولذلك امتن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين ولذلك امتن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بهذه النعمة العظيمة وهي بئسة النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يجب على كل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عمر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يا عمر والذي نفسي بيده حتى أكون اهب اليك من نفسك فقال عمر يا رسول الله لانت اهب الي من نفسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الان يا عمر الان يا عمر وكيف لا فالله سبحانه وتعالى يقول النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم اي النبي اولى بالمحبه من نفسك التي بين جنبيك النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمحبة من نفسك التي بين جنبيك لأن نفسك تدعوك إلى الشهوات تدعوك إلى الملذات تدعوك إلى الضلال تدعوك إلى النار لأن النفس لأمرتم بالسوء والرسول أما الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعوك أبدا إلا إلى ما يجلب لك السعادة في الدنيا والآخرة النبي لا يدعوك إلا إلى ما يجلب لك السعادة في الدنيا والآخرة يجب علينا أن نحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah hudubar mu ta yi magana kan nuna kauna da soyayya wa annabin mu annabin rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaunar manzan Allah son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne akan duk wanda yayi imani da Allah sannan sharaɗi ne na samun rahama a gaban Allah ranar alkiyama son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne kuma sharaɗi ne na samun rahama ranar gobe kiyama duk abin da ke sa a yi soyayya annabi ya cancanci wannan abu duk dalilin da za ka ɗaga ka ce akan dalili kaza nake son wani to sai ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo maka sama da wannan abin da yasa kake son kowa ya don shi da kansa yake cewa ana aula bi kulli muslimin min nafsi annabi yace na fi kowane musulmi cancantan kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk uwar da ka ganta da ɗanta a hannunta ko a goye a bayanta annabi yace na rantse da wadda raina ke hannunsa na fita son wannan jaririn da yake hannunta ɗin ni kuma Allah ya fi ni son sa annabi yace duk uwar da ka ganta da ɗanta annabi yace na fi uwar son wannan jaririn annabi yace ni kuma Allah ya fi ni kaunan wannan jariri duk soyayya duk dalilin da zai sa a ce kana son wani wannan dalilan sun cika akan annabin rahama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awa ba a taba samun wani a bayan ƙasa da ya cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin Abdullahi bin Ubay bin Salul ba a taba samun wanda ya cutar da annabi ya cutar da rayuwarsa kamar Ibn Salul ba amma ran da mutumin nan ya mutu ɗansa Abdullahi ya zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ka bani mayafinka mu yi likafani wa mahaifina annabi ya dauka ya bashi maciyinsa ne baya son sa baya kaunarsa ba wanda ya cutar da shi mafi muni kamar yana saura kwana uku ya mutu annabi ya mishi addu'a a cikin ruwa saboda ganin yadda jikinsa ya galabaita ya ɗauka ya ba ma ɗansa ya ce ku je ku ba mahaifinku ya sha da aka kai mishi ruwan ya ce ruwan menene aka ce annabi ne ya maka addu'a a ruwan ka sha ya zubar da ruwan ya ce ma ɗan sanda fitsarin uwarka ka kawo min na sha ba zai ɓata mun rai kamar wannan ruwan ba yanzu yana ƙaunar annabi annabi ya ba da mayafinsa ya ce a yi mishi likafe ɗan ya zo ya ce ya rasulallah mun shirya mahaifina ka zo ka mai sallah annabi ya je ya tsaya akan shi zai mai sallah sayyidina umar ya kama rigan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike ya ce haba manzon Allah ba za ka fita harkan waɗannan mutane ba wadda suka cutar da addinin Allah suka cutar da kai suka cutar da musulmai suka hana musulmai shan iska manzon Allah ba Allah ya hane ka addu'a da neman gafara ma waɗannan mutane ba al-Imam Muslim ya rawaito hadisi annabi ya juya ya kalli Umar ya ce mishi Umar kai hakuri ayar da Allah ya saukar din ne baka fahimce ta ba ni ba Allah ya hana ni bane abinda Allah ya ce mini a Qur'ani istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum Allah ya ce wa annabi ka nema wa munafikai gafara aw la tastaghfir lahum ko kar ka nema wa munafikai gafara in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfir Allah lahum inda za ka nema musu gafara sau saba'in Allah ya ce ba zan yafe ba ya ce to umar ni ina so ne na ƙara a kan saba'in ɗin ko Allah zai yafe mishi ya ce zaɓi Allah ya bani ya ce ko ka nema musu gafara ko kar ka nema musu gafara in za ka nema musu gafara sau saba'in ba zan yafe ba annabi ya ce to zan gwada zan ƙara akan saba'in ɗin ko Allah zai yafe mishi wannan fa wanda ya cutar da shi ne balle kai mai annabi ya maka da baraka so shi ba saboda ka tsakanin magariba da isha insha Allah a wannan masallaci muna da muhabara na musamman akan son manzon Allah da wajabcin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu wani lafiya Allah ya tabbatar da diga-digan mu akan addini wa qumu ila salatikum yarhamukumullahu زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فكانوا مستبصرين لقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبرنا بذنبه فكل واحد منهم أكذناه بسبب ذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أكذته سيئة ومنهم من أكركنا فكلا أكذنا بذنبه ويقول أيضا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تاتهم فأهلكناهم بذنوبهم أهلكناهم بسبب ذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين إذا كثرت المعاصي إذا كثر الخبث هلكت الأمة قالت أم المؤمنين زينب بنت جاش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا هلك وفينا الصالحون أنا هلك وفينا الصالحون فقال نعم إذا كثر الخبث إذا كثر الخبث تولكون عباد الله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليؤشكن الله أن يبعث عليكم إقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم ويقول ايضا ان الناس اذا رأوا المنكر ولا يغيرونه اذا رأوا المنكر ولا يغيرونه اوشك ان يؤمهم الله بإقاب منه عباد الله اذا انتشر الربا اذا انتشر الزنا اذا انتشر التبرج جاء العقاب من الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويقول أيضا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ويقول ايضا وما اصابك من سيئة فمن نفسك وما اصابك من سيئة فمن نفسك لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر الحمد لله wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullah hudubar mu ta yi magana game da abin da ya shafi umarni da alkhairi da kuma hana miyagun ayyuka har abada sunnar Allah ce wadda ba ta canzawa Allah bai taɓa barin al'umma ta zauna lafiya ba har sai ta tsayu akan kafanta wajen umarni da alkhairi da kuma hani da mummunan aiki abin ke saukar da fushin Allah shine saba ma Allah abin ke saukar da fushin Allah a bayan ƙasa shine sabon Allah rigakafin saukar duk wata annoba da bala'i akan bayi shine su bayin su tashi tsaye wajen fada da miyagun ayyuka a tsakaninsu sau da yawa bayin Allah idan aka yi magana akan umarni da alkhairi ko hani da mummunan aiki sai mutane su dinga juyar da tunaninsu akan malamai kawai idan wani abu ya faru wani sai ce malam ai magana akan abu kaza mana ko a faɗa ko kuma ai ai umarni da abu kaza mana wannan ba laifi ba ne alkhairi ne amma sai ka samu shi kansa da yake bada shawaran akwai wani abu da zai iya takukawa wajen magance wannan abu ma'ana duk lokacin da wani abu ya taso na barna a tsakanin al'umma to abinda zukatan mutane suke kawo musu kawai malamai ne masu iya magance wannan matsalar akwai kuma ayyuka da dama na umarni da alkhairi ko hani da mummunan abu wadda aikin da za ka yi ya fi aikin da wani malami ma zai certificate manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ma kowane mutum a cikin al'ummarsa babu wani mutum guda ɗaya wadda shi bayi da wannan izini a hannunsa shine yi umarni da alkhairi ko ya hana mummunan abu ka'ida annabi yace balligu anni walau aya ka isar mini ko aya ɗaya ka sani hadisi ɗaya ka sani ko kalma ɗaya ka sani matukar za ta sa ya zam za ta zam umarni ne da alkhairi ko hani ne daga mummunan aiki wajibi ne akan ka tashi ka isar da wannan sakon umarni da alkhairi hani da mummunan aiki dole al'umma sai ta haɗa hannu waje ɗaya kafin ya iya tabbatuwa a bayan ƙasa kowa zai tashi ya bada gudumawarsa wani zai iya bada gudumawa ne ta hanyar kame barnan sheikh abdulaziz ibn bas bin bas yake cewa yana daga cikin hani da mummunan aiki a harkar saye da sayarwanka ka daina sai da taba idan ka daina sai da taba kai ma ka yi annahayu anil munkar yana daga cikin umarni da alkhairi ba sai ka tashi ka yi wa'azi ba waje da kaga za a samu a karantar da addini wata anguwa ce ta fara gurbata an samu miyagun aƙidu ko mabarnata a gun ka sayi ko da fili ne ka bayar ka ce a yi islamiyya don a raya anguwar da addini kai al'amur bil ma'ruf ma'ana dai umarni da alkhairi hani da mummunan aiki ba lallai sai ta hanyar wa'azi ne kadai ake yin shi ba amma akwai hanyoyi da yawa da kowa zai iya ba da gudumawarsa wajen ganin an dakile mummunan aiki kuma an yi umarni da alkhairi tsakanin bayin Allah mutane ne sun musulunta suna bukatan waɗanda za su karantar da su yana daga cikin al'amur bil ma'ruf ka ɗauki nauyin wanda zai iya karantar da su addini ya karantar da su addini barna ce ake shigowa da ita kana da hanya ta hanyar mukaminka ko kuma wadatarka ka dakile wannan hanyar ko kai ba malami bane kai ma ka hana yaɗuwar mummunan aiki a tsakanin al'umma bayan Allah da malamai da suke wa'azi da masu mulki da masu kuɗi da masu anguwanni da ɗaiɗaikun mutane da ke tsakanin al'umma duka kowa akwai gudumawar da zai bayar domin ganin an dakile mummunan aiki a tsakanin al'umma amma duk lokacin da aka ɗauka cewa barna muna zaune muna jira sai malamai ne za su taka mishi birki ko kuma sai gwamnati ta zo ta taka mishi birki amma a gidanka akwai abin da ake na barna ko a anguwarku akwai abin da kuke na barna amma kuna jira sai waɗansu sun dakile shi to babu yadda za a yi barna ya gushi a tsakanin bayin Allah sannan idan barna kuma ya sauka a tsakanin su to fushin Allah zai zo ya sauka idan fushin Allah ya sauka a sanadiyar barna misali aka ce an kame ruwan sama ruwan saman za a kame shi ne kawai a gonan waɗanda suka saba ma Allah abin zai shafi har gonan limamai abin zai shafi har gonan masu wa'azi ashe kenan umarni da alkhairi hali da mummunan aiki aikin mu ne baki daya bayin Allah Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaka rigakafi mafi girma da bayi da su yi riko da shi domin kubuta daga wannan matsala shine tuba daga saba ma Allah kaga duk yadda za a yi umarni da alkhairi duk yadda za a yi hani daga mummunan abu idan masu laifi suna tuba ga Allah kaga sun rage wa masu aikin wahala to Allah ya mana muwafaka kullum abin da nake ba mu shawara mu ɗauka cewa shari'a addini da Allah ya shar'anta mana ya shar'anta mana ne domin mu tsira kar mu ɗauka cewa akwai wani abu na yayi a addini yayi na addini shine aikin aiki da abin da ka karanta a addini mafi girman nasara da za ka yi a game da addini in ma karatu in ma jin wa'azi in ma ɗaukan abin da yake umarni da alkhairi ko hani da mummunan aiki wallahi shi ne ka yi kafin lokaci ya kure maka kuma in Allah ya yadda sati mai zuwa ranar juma'a war haka tsakanin magariba da isha muna da muhabara a wannan masallacin za mu gabatar akan tuba zuwa ga Allah da kuma umarni da alkhairi da kuma hana mummunan aiki don mu gudu tare mu tsira tare الله يمنى موافقا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خطبتنا في هذه الجمعة مع الصبر على فتنة المال الصبر على فتنة المال عباد الله فالمال فتنة عظيمة افتتن بها كثير من الناس فهلكوا فالمال فتنة عظيمة افتتن بها كثير من الناس فهلكوا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال فتنة أمتي المال فكم من الناس افتتن بالمال فأكل الربا فكم من الناس افتتن بالمال فأكل مال اليتيم فكم من الناس افتتن بالمال فتجبر في الارض بغير الهدي فكم من الناس افتتن بالمال فترك الصلاة ترك الصلاة لأجل المال يقول الله سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم اعلموا عباد الله أن المال أن هذا المال الذي في أيديكم إنما هو مال الله المال الذي في أيدي الناس إنما هو مال الله يقول الله سبحانه وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولتعلموا أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعل المال زينة لهذه الحياة الدنيا فالله سبحانه وتعالى جعل المال زينة لهذه الحياة الدنيا يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويقول ايضا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والهرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ولتعلموا أيضا عباد الله إن الله سبحانه وتعالى ركب في الإنسان أي ركب في طبيعة الإنسان حب المال فالله سبحانه وتعالى ركب في طبيعة الإنسان حب المال يقول وتحبون المال حبا جما ويقول أيضا إن الإنسان لربه لكنوت وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أي وإنه لحب, لحب المال لشديد عباد الله فالله سبحانه وتعالى ابتلى الناس في هذه الدنيا بالمال جعلها فتنة للناس فمن الناس من ابتلاه الله بالغنى أي بكثرة المال لينزو لينزو فهل يشكر ويستثمر ماله فيما يقربه إلى الله ومن الناس من ابتلاه الله بالجنى لينظر هل يشكر ويستثمر ماله فيما يقربه الى الله ومنهم من ابتلاه الله بالفقر بمعنى بقلة المال لينظر فهل يصبر ويرضى بقضاء الله وقدره فهل يصبر ويرضى بقضاء الله وقدره يقول الله سبحانه وتعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين فبشر الصابرين عباد الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى حذر عباده من فتنة المال حذرنا الله سبحانه وتعالى من فتنة المال يقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ومع ذلك فإن كثيرا من الناس افتتن بالمال افتتانا عظيما فهلكوا الله سبحانه وتعالى أكبرنا في كتابه عن بعض هؤلاء المفتونين ومنهم من قال لصاحبه وهو يهاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا فكان عاقبة أمره قصرا هكذا قال قارون لقومه إنما أوتيته على علم عندي فكان عاقبة أمره قسرا وقال قوم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمؤذبين فكان عاقبة أمرهم قسرا عباد الله فالمال فتنة عظيمة فالمال فتنة عظيمة ابتتن بها كثير من الناس فهلكوا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤكر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله كتبرمو تايما جناني جمد ابن دي شفي فتنة الى تدوكيا من زن الله صلى الله عليه وسلم يكي توقوة الأمة akwai fitinar da ita ce ta addabi al'ummar wadda ta zama sanadiyar halakar al'ummar annabi ya ce to fitinar al'ummata ita ce fitina ta dukiya mafi yawan waɗanda za su yi asara a cikin al'ummar annabi ya ce za su yi asara ne ta hanyar neman dukiya abin da ya shafi neman abin duniya wadda wannan shine abin da ya ɗauke hankalin galibin bayi wani sanadiyar neman abin duniya ya yi shirka da Allah wani sanadiyar neman abin duniya ya zubta jinin wani bawan Allah wani sanadiyar neman abin duniya ya aikata abin da ya aikata wadda ya zama sanadiyar halakarsa a gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka bayin Allah Allah ya mana umarni a cikin alkur'ani da mu yi kokari mu tsaya mu kiyaye kar neman abin da za nema na rayuwa ya kanje mu ga barin yin addini kar kuma neman abin da za nema na rayuwa ya kai mu zuwa ga sabawa mahaliccinmu dukkan abin da mutum ya tara kuma dukkan abin da mutum ya samu zai tafi ya bar wannan abin Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana wurare a cikin alkur'ani wurare da yawa cewa ma inda kuma yanfadu wa ma inda Allah baq duk abin da ke gare ku duk abin da mutum ya yi tattalin sai tara zai tafi ya bar wannan abin ko kuma wannan abin zai kare ya bashi saboda haka mai tunani wadda ya zurfafa tunani shine wadda kullum yake kokarin tsarkake hanyar da zai nemi abincinsa hanyar da zai samu rayuwa da za ta inganta hanyar da zai bar ma 'ya'yansa makoma nagartacciya wadda zai zama musu alkhairi a duniya ya zama musu alkhairi a gaba ga Allah ranar alkiyama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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تقتسمون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تقتسمون ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون أيها المسلمون إن الموت كأس لا بد من شربه وإن طال الزمن الموت كأس لا بد من شربه وإن طال الزمن ولا ديمومة لأحد إلا لله وحده لا دوام لأحد إلا لله وحده لا شريك له يقول طرفة ابن الأرض أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة وما تنقص الأيام والدهر ينفدي أرى الموت أعداد النفوس ولا أرى بعيدا غدا ما أقرب اليوم من غد لأمرك إن الموت ما أطبع الفتى لك التول المرخى وثنياه باليد ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأنباء ما لم تزودي ويأتيك بالأكبار ما لم تبئ له بتاتا ولم تضرب له وقت موئده لا دوام لأحد إلا لله وحده لا شريك له والابتلاء سنة من سنن الله الكونية التي لا تتغير الابتلاء سنة ملازمة للحياة الدنيا الابتلاء سنة ملازمة للحياة الدنيا يقول الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ويقول أيضا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون عباد الله والفتن أنواع متعددة وقد يبتلى المؤمن بالشر والخير بمعنى بالسراء والضراء بالفقر والجنى ليعرف أصادق أنت في إيمانك أم كاذب أشاكر أنت أم كافر أصابر أنت أم قانت وقد اكتبت اكتبت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يفتن عباده وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يميز الخبيث من الطيب عباد الله إن من أعظم الفتن من أعظم الفتن وأقواها على النفوس فتنة المال فتنة المال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ومع ذلك من ناحية المال نعمة عظيمة يسبقها الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده حين يوفقه إلى طاعته المال يكون نعمة إذا وفق الله العبد لطاعته والشكر لنعمته والإصلاح بها في الأرض ويوجهه بها إلى الله سبحانه وتعالى على منهج الكيل والبر والإحسان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نئم المال الصالح للرجل الصالح نئم المال الصالح للرجل الصالح المال يكون نعمة عظيمة إذا وفق الله العبد باستقامة على ما أمره الله به ونهاه عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإنسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يئذكم لعلكم تذكرون rubuta jarraba a kanka bawa bai taɓa gushewa yana mu'mini yana mai tafiya a ta kowace irin fuska wadda ya yi imani da Allah kantar jarabawar da Allah ya mishi ta hanyoyin da Allah ya rubuta a fuskance su tunani mu samu nutsuwa mu kalli abin da ke gaba gare mu jarrabawa a cikin rayuwa dole ne za ka ga makaranta su kutum da guda sai a ce wannan makarantar ta makafi ce idan ka je za ka samu ɗalibai makafi a cike da makarantar za ka samu makaranta a ce ta kurame ce ɗalibai a ciki a makarantar duk wadda ka gan shi a makarantar kurma ne idan ka ɗauka 'ya'yan jama'a ne za a tara kura ne a kai su karatu gun ban da ɗanka to baka san mawaye Allah ba ne idan ka ɗauka makarantar makafi da ake buɗewa 'ya'yan jama'a ne za a je a tara kai ban da ɗanka to duk ran da makarantar ta samu ɗanka ba za ka ci jarraba ba yadda ka ji ake cewa ake hatsari a hanyar kano allah ya sauwake an yi a hanyar jos an yi a hanyar gombe idan ka ɗauka mutane ne za su je su yi ta hatsari kai banda kai to baka san rayuwa ba duk lokacin da jarrabawan ta zo to ba za ka ci ta ba to sunna ce ta allah da ya rubuta a kan layi kowa da irin abin da allah zai jarabce shi da shi kuma kowa da irin rubutun da Allah ya mishi na hanyar da zai ban kwana da rayuwa idan mutum ya ci jarabawar da Allah ya mishi a nan rayuwar duniya to ya yi nasara har bayan mutuwarsa idan mutum ya faɗi a kan jarrabawar da aka mishi a nan rayuwar duniya to ba zai iya taɓuka komai ba a ranar gobe kiyama saboda ka mumini kullum yana fuskantar jarrabawar da ke gaba gare shi kuma yana fuskanta yana shiri wa mutuwa da take zuwa mishi waɗannan hanyoyi guda biyu su ne hanyoyin da suke ba mu kowane mumini dama ya samu tsira a duniya ya samu tsira a gaba ga Allah ranar alkiyama Allah ya taimake mu tabbatar da digadigan mu akan addini Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya jarabce mu da abin da za mu iya ci na jarabawa wa qumu ila salatikum yarhamukumullah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> خطبتنا في هذه الجمعة مع الظلم الظلم إخواني الظلم قصران على صاحبه في الدنيا والآخرة الصوم ظلمات يوم القيامة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما إنما يؤخره ليوم تشخص فيه الأبصار ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وما كنا مؤنس القرى إلا وأهلها ظالمون وما كنا مؤنس الكرة إلا وأهلها ظالمون وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمعلفهم موئدا يقول جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمهاجرين الذين رجعوا من الهبشة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تحدثوني بأعجب ما رأيتم بأرض الهبشة فقال فتنة منهم بلى يا رسول الله ثم قال بين نعم جلوس مرت بنا عجوز من عجائبهم تعدل على رأسها قلة من ماء ومرت بفك منه فجعل إحدى يديه بين كتفيها فدفعها فكرت على ركبتها وانكسرت قلتها فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت سوف تعلم يا هدى سوف تعلم اذا وضع الله الكرسية وجمع الاولين والاخرين وتكلمت الايدي والارجل بما كانوا يكسبون سوف تعلم كيف امري وامرك عنده جدا بمعنى يوم القيامه وكان صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت صدقت ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من سجدهم كيف يكدس الله هذه الأمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من سجدهم عباد الله اتقوا السمع فإن السمع ظلمات يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله hudubar mu مجانا magana ne akan abin da ya yana da sakamako mai muni a duniya yana da sakamako mai muni a ranar alkiyama ɗaya daga cikin sakamakon da Allah ke yi wa bayi a rayuwar duniya a sanadiyar zalunci shine ya hana su zaman lafiya a cikin al'ummarsu ɗaya daga cikin sakamako da Allah ke yi wa bayi a rayuwar duniya sanadiyar sun zama azzalumai shine ya addabe su da fitinar da mutum ko yana da walwala ba zai ji daɗin walwalarsa ba wannan sunnar Allah ce ba taɓa canzawa ba Allah ya ba da labari abin da ya faru da bani Isra'il a farkon suratul Isra lokacin da suka ciku musaba ya Allah وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا كلام الديار أي فطافوا كلام الديار الله يتلوك لوقت في مثابا الله سكت في مثابا الله suka koma suka dukufa mazalunci Allah ya ce sai muka turo waɗansu miyagun mutane uli basil shadidin wanda suka iya yaƙi na fitina ba ja su kilala biyar Allah ya ce sai da suka bi su mugun mugun gidajensu suna yanka su in أفنتم أفنتم li anfusikum wa in asatum falaha Allah ce in kun dawo kun gyara kun gyara idan kun ci gaba da batawa Allah ce kun bata kanku da karo na biyu ya zo na sabon Allah bani Isra'il suka koma kan sabon Allah Allah sai ya sake turo waɗancan miyagun mutane وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبر معه تكبيري يدمر معه تدميرا duk abin da suka mallaka sai da aka yi shi Allah sai ya ce fara dukun an harku. Allah ya ce ina shirye na ji kanku na taimake ku wa in uttum udda Allah ta ma in kun koma kan sabon Allah za mu dawo da abin da ya shuɗe ba a taɓa roƙon Allah ya biya bukata ba har sai mutane sun canza in uwa ji wannan magana inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sunnar Allah ce ba ta canza ba Allah bai taɓa canza ma wani halin da yake ciki ba har sai wanda ke cikin halin ya canza da kanshi fitila mafi muni da aka taɓa samu a duniya fitinar fir'auna akan annabi Musa da suka yi imani da Allah domin sai da ta kama idan an cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce rahima Allah Musa faqad uhiya bi akthar min hadha fasabara yakan ce Allah ya cikin annabi Musa an cutar da shi sama da cutar da ni da aka yi kuma yayi hakuri annabi Musa lokacin da ta kai matuka na cutarwar fir'auna a kansa da mutanensa a suratul yunus hatta masallacin sai da aka rushe shi duk inda wani ne zai zauna ya huta sai da aka rushe sai da Allah ya musu umarni sallar su koma suna yi a cikin gidajensu duk da aka fir'auna ne bar su ba annabi Musa ya kira dan uwansa annabi Harun ya ce ka zo mu yi alqunutu mu roki Allah akan fir'auna da mutanensa addu'ar da annabi Musa yi Allah ya kawo ta a cikin suratul Yunus وكان موسى ربنا انك اتيت فرعون ومنعه زينة واموال في الحياة الدنيا النبي موسى يا الله كابان فرعون ده جماسة سعامانا سكارونا دوتي يا كرتي على الدنيا كباس عجبا على الدنيا ربنا يدلوا على سبيلك ومن دوتي هذا كباسو الله ساعة تابد دبائين كنيد ومن دوتي ربنا تمس على أموالهم الله كتلفت da dukiyar wasdud ala qulubihim Allah ka rufe kan zuciyarsu fala yu'minu hatta yaru al-azab al-alim Allah karka ba su ba su imani har sai sun ga azaba mai tsanani lokacin da annabi Musa yake wannan addu'a annabi Haruna yana amin amin amin annabi Musa ne yake addu'a annabi musa ɗaya ne daga cikin ulul asli min rusuli annabi haruna ne ya cewa wa aro amma bayan sun gama addu'a allah sai ya ce musu qad ujibat da'awatukuma an amsa addu'ar ku ku bi da kuka domin annabi musa yana addu'a annabi harun yana cewa amin amma kafin a farko suku da abin da kuka roƙa allah sai da ya samu sharɗi ya ce fasta ma ولا تتبعان سبيل السبيل الذين لا يؤمنون قال سيتو أمامها قص أي أثر أكل فينا وقصك أدوء إيه؟ سكين إيه؟ Allah ya ce ka ji uci ba da wata kuma an amsa addu'a amma ga sharadi fastaki na ku samu istiqama akan abin da nace muku ba don ba su kan istiqama ba sai don a karantar da ni wala tattabi'ani sabila yanzu wala ya alamu kar ku koma kula aiki da rayuwa a cikin gaminci jama'a idan annabi Musa da annabi Harun za su roki Allah Allah ya ce sai sun tsaya a doron shari'a mu ne za mu Allah ba mu gyara aikin ba Allah ya mana bukata wallahi jama'a sun Allah ce idan Allah ya kunna wata saboda sabo saboda laifi da aka yi idan ba a koma da baya ba Allah bai komawa da baya ai ko addu'a da ya bani dama yace wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka game da ni fa inni Allah ya saka ce musu ina kusa أثير دعوة الدين إذا دعاني إلى أن الدعوة ما يدعى إن يترعين أما كفين بلا بكاتا جاشر إلى فليستجيبوا لي أنا كنيما سبيل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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خطبتنا في هذه الجمعة مع وصية من وصايا المصطفى صلى الله عليه وسلم حديث أخرجه مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال بادروا بالآمال فتنا ككتء الليل المسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا كليل عباد الله هذه وصية عظيمة غالية من رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أمته أن يبادروا بالأعمال الصالحة فقال بادروا بادروا بمعنى سارئوا بمعنى سابقوا بالأعمال الصالحة والعمل الصالح المقبول عند الله يوم القيامة ما كان لله وكان على هدي رسول الله العمل الصالح المقبول عند الله يوم القيامة ما كان لله وكان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله لماذا يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمبادرة بالأعمال الصالحة نعم لأن سعادة العبد في الدنيا والآخرة سعادة العبد في الدنيا والآخرة تتوقف على الأعمال الصالحة سعادة العبد في الدنيا والآخرة تتوقف على الأعمال الصالحة فبالعمل الصالح يعي الإنسان في هذه الدنيا حياة طيبة لا تكون حياة لا تكون الحياة الطيبة إلا بالعمل الصالح فبالعمل الصالح يعي الإنسان في هذه الدنيا حياة طيبة والله سبحانه وتعالى ربط ربط بين العمل الصالح وبين الحياة الطيبة يقول الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات النعيم فالله عز وجل ربط بين العمل الصالح بين العمل الصالح وبين الحياة الطيبة في هذه الدنيا ربط بينهما يقول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنغرينه حياة طيبة من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنغرينه حياة طيبة فمع الاعمال الصالحة حياة طيبة ومع الاعمال السيئة معيشة ضنك عباد الله فبالأمل الصالح يهي الإنسان في الآخرة في جنات النعيم حياة طيبة فبالامل الصالح عباد الله نمكن في الأرض فبالامل الصالح نمكن في الأرض التمكين والسيادة والكرامة والعزة لا تكون إلا في ظل الأعمال الصالحة النصر والعزة والتمكين لا تكون إلا في ظل الأعمال الصالحة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كتئت الليل المسلم ويقول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم وليمكنن لهم هذا هو التمكين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتدى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا عباد الله رسولنا صلى الله عليه وسلم نبي رحمة يأمرنا بالمبادرة بالأعمال الصالحة لأن الإنسان لأن الإنسان أي إنسان يخرج من هذه الدنيا فجأة كلنا عباد الله نخرج من هذه الدنيا فجأة بمعنى بكتة لذلك يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمبادرة بالأعمال الصالحة نسأل الله سبحانه وتعالى عملا صالحا متقبلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب من تعليم جناني أكل وتوسيع ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bar wannan wasiyar wa al'ummarsa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce cewa ku yi gaugawa wajen riko da ayyukan alkai ga can waɗansu fitintunu suna tafe in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. annabi yake idan ka hango su kai ka ce wani yankin duhun dare ne mai tsanani annabi yake lokacin da wannan duhu zai zo ya lullube ku annabi yake babu wadda zai iya ganin gabansa babu wadda zai iya ganin bayansa babu wadda zai iya tantance abin da zai zama sanadiyar halakarsa da abin da zai zama sanadiyar rabotarsa mutum ba zai iya bambance halarci daga cikin haramci ba annabi ya ce rigakafin wannan lokacin da waɗannan fitintunu za su zo su lullube ku annabi ya ce ku yi ƙoƙari ku yi riko da ayyukan alkhairi ku yi riko da ibada ku koma zuwa ga Allah annabi ya ce kowannan lokacin ya zo wannan duhu ba zai yi ku ba in ji Allah a wannan lokaci annabi ya ce mutum yakan wari gari yana mulini a wari gari yana mulini jama'a ya ce mulini ba zai shigo ba za a wari gari mutum yana mulini in ji manzon Allah sallallahu alaihi sallam, amma za a wani. annabi ya ce yammaci na shiga ya zama kafiri ba fa zama fasiki ba ya zama kafiri za a wayi gari a lokacin waɗannan fitintinu mutum za a wayi gari yana mumini mumini ba musulmi ba yana mumini wa yumsi kafirin amma zai yammaci ya zama kafiri aw yumsi mu'minan ko kuma zai yi yammaci yana mumini wa yusbihu kafirin amma zai wayi gari yana kafiri kamar wani ne ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan mutum da za a wayi gari yana mumini a ini yana kafiri ko kuma a yammaci yana kuma a yammaci yana mumini a wayi gari yana kafiri ya ƙaryata alƙur'ani ne ko ya ƙaryata alkiyama ne ko ya zagi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce duka babu addinin ne zai sai da shi saboda wata bukatarsa ta rayuwar duniya neman abinci a ce neman abinci neman abinci shi zai sa a yi sallar asubahi da mutum na mumini yammaci yayi yana kafin ya bi dinahu bi ardin min duniya annabi yace zai sai da addinin ne saboda wata bukata ta rayuwar duniya da wata bukata ta rayuwar duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan kaɗan bayan allah rigakafi na kauce ma wannan fitinan annabi ya ce riko da ibada domin ibada tana rayar da zuciya ayyukan alkhairi suna rayar da zuciya kiyamun laili yana rayar da zuciya azumin nafila yana rayar da zuciya karatu alkur'ani yana rayar da zuciya dukkan dangin ibadodi idan mutum ya rike sukan sa zuciyarsa ta zama a raye to idan tana raye duk abin da ya fuskanto ta yakan iya kokari ya kauce shi watsi da ibada yana sa mutuwar zuciya wadda shi zai kai wa musulmi musulmi kaga akan shagonsa a ofis ɗinsa ya fara haɗa sallah lafiyarsa ƙalau amma wannan neman abincin wannan neman abincin sai sa ya makara wa sallah abdullahi ɗan masudu ya ce duk lokacin da mutane suka yi watsi da sunnoni da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora a kansu so za su yi watsi da farin da Allah ya ɗora musu domin shaidan yana shigo wa mutum ne sannu bayan Allah duk irin waɗannan wasiyoyi ba wani abu suke ɗauke da shi ba face tunasarwa shi wa'azi yakan yi amfani ne wa mutum kafin mutuwarsa a ce za a yi karatun alkur'ani za a yi karatun hadisi za a yi duk abin da za a yi na ayyukan alkhairi ana yi wa mutum ne kafin zuwan ajalinsa mai hankali shi yake riskan haka kuma ya tsaya akan haka domin rabautuwa duniya da lahira Allah ya samu gama lafiya Allah ya azurta mu da ayyuka karɓaɓɓu a gaba gare shi ranar alkiyama wa qumu ila salatikum yarhamukum Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خطبتنا في هذه الجمعة مع حديث الذي أخرجه الإمام المنذري في الترغيب والترهيب حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات